بسم الله الرحمن الرحيم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد muna jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki ko kowa da komai wanda ya kama wannan yammaci na sha takwas ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in shida Allah madaukakin sarki ya ga damar haɗa mu cikin ɗakinsa Masjidul Ansar al-Urugu domin dorawa kan tafsir al al-qur'ani mai girma da wannan muka fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dakar da wannan zama ya san wannan zama ya dakar da mu fahim daidai ya nisantar da mu fadawa cikin kurakurai idan ba mu manta ba a cikin tafsiri da muke cikin suratul faha Allah madaukakin sarki ya yi kashe ni da annabi adamu alaihi salam da matarsa cewar wannan iblis da aka ce ya muka sujjada ya ce ba zai yi ba take-takensa zai iya koranku daga aljanna fala yukhrijanna kuma min al-jannati fatashqa kar ku yadda ya fidda ku da daga aljanna ku fada cikin wahala yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan nasiha da annabi adam alaihi salam haka shaytan ko in ce iblis ya lallako cikin aljanna ya dinga musu waswasi har ma ya kai ga rantse musu da Allah cewar shi ne nasiha wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihin fadallahu ma bi suka ci daga wannan itaciyar aljanna daga nan take sai al'awara su ta bayyana gare su suka gane cewa sun yi kuskure to Allah madaukin sarki da yake mai jin kai daga bayinsa bai bar annabi Adamu haka ba ya sake tunatar da shi nasihar farko da masa yace alam anhakuma an hadhihi shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin yace shin ban hane ku ba kuma na gaya muku cewa lallai shi shaɗar gare ku makiyi da bayyananne to gashi ya afkar da ku ga halin da kuke ci amma da haka ana madaukakin sarki da kyale annabi adamu ba ya taimaka masa sai ya bashi kalimomin da zai yi tuba da su domin annabi adamu alaihi salatu gabanin wannan bai san wani abu tuba ba saboda bai san wani abu laifi ba a aljanna ba a laifi wannan shine farkon laifi da yi a rayuwarsa shi karan kansa bai san yadda zai tuba ba sai da Allah madaukin sarki ya masa ilhaman kalimomin da zai tuba da su Allah yake talaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi annabi adamu alayhi salam sai karbi waɗansu kalimomi daga mahaliccinsa ya dangana ta su yana addu'a da su har ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tumarsa wannan kalmomin suna can cikin suratul ara inda Allah yake qala rabbana zalamna anfusana wa in lam lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin inda suka ce ya Allah ya mahalicci mu hakika mun zalunci kawunan mu idan baka gamar mana kaji kanmu ba lallai za mu kasance daga cikin tababbu wannan ita ce addu'ar da annabi adamu alaihi salam yayi aka gafarta masa aka karbi tubarsa wannan addu'ar jama'a tana da matukar muhimmanci ba dan komai ba akwai kaskantar da kai akwai nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa mutum ya rasana mutum ya daddara ya goma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kira shi yasa annabi Yunus alaihi salam lokacin da shi ma ya fada cikin musiba Allah ya ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin haka shi ma a can ya ce inni kuntu min adh-dhalimin da dai na kasance daga cikin azzalimai shi ma nan annabi Adam alaihi salam yana cewa an anfusana lalle mun cuci kawunanmu mu to wannan alama ce ta nuna kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Abu Bakar da Siddiq radiyallahu anhu iya daga cikin addu'o'in da ya makalewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran ولا يغفر ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم yana da matukar kyau mutum ya dinga lalata wannan wannan addu'a ko da yaushe domin insha Allah ana samun biyan bukata malam barka da zuwa na'am Allah subhanahu wata'ala yace a laifi sai Allah ya karbi tubarsa to da Allah ya karbi tubarsa bai bar shi cikin aljanna ba ba irin tuban ba ne ai to shi ke na daina ba zan kara yi mashi da dawo kan aiki a wannan gafara ne ya fiya da tare da punishment shi ke na to an an karbi tubanka an gafarta maka amma barin aljanna ce kai Allah subhanahu wata'ala ya ce fataba alaihi wa hada sai Allah madaukin sarki ya karbi tubansa ya shiryar da shi to daga nan me ya faru قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى Fara sai Allah madaukakin sarki ya ce, Ihbita min hajjami'a. Ihbita min hajjami'a. Ku daga aljanna ko biyu duka baki ɗaya. Ihbita ɗin nan, al'alifu alifu isnai. Wannan alifu ɗin yana tura da mutum biyu. Wasu malamai sun ce ana nufin annabi Adamu alaihi salam da wanda ya sanadiyar gangarowarsa ƙasa, Iblis kenan. Amma wannan ra'ayin shi ne martuni. mafi inganci ra'ayi ihbita aliful isne tana komawa ga annabi adamu alaihi salam da kuma wa da kuma hawa saboda siyakin wannan ayar na nuna haka Allah ce gabanin wannan Allah ce fa'akala minha fa'akala wannan aliful isne na komawa ga wa da annabi adam da hawa alaihi salam to ihbita minha jami'an zai fi dacewa da zanto annabi adam alaihi salam da matar hawa Kisa sa malaman tafsiri suke cewa in za ka yi tafsiri dole ka san abubuwa guda uku da simak da siyak da lihaq da simak da lihaq da simak da siyak da lihaq simak ita ce ayar da take baya wani lokaci idan ba ka fahimce ta ba ba za ka fahimci ayar da take ciki ba siyaq ita ce ayar da kake cikinta lihaq ita ce aya mai zuwa to galibi alqur'ani mai girma za ka same shi a harhaɗe ayoyin suke suna da matukar alaƙa da juna mutum kawai sai ya zo ya ce maka wai dole musalli na sai ya tsaya eh yayi kafar kafan juna abin kirki a wannan aya sai tsiya amma an kai gaba fa sai ka ga ayar ta zauna daidai wailul lil musallina alladhina hum an salatihim kaga lihaq ya taimaka maka fahimtar wannan aya mutum ya zo ya ce maka يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله شيء يعبر هذا هو فهمنا ف يا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف سبق برع النبي يوسف inda minda mata'ina wajen kayan mu fa akala sai cinye kayan fa akala hu zibu ne in ka ci gaba zaka gadi. amma ka ce fa akala kan ka a nan gurin to zai bada ma'ana khafi saboda haka ayoyi suna ce maka juna duk da fara da ciki na ce qala hadathan na jami'a dukkan ku guda biyu ku gangaro zuwa wannan doron kasa da annabi adamu alaihi salam da matarsa ka kamci ki da girma wannan guri ne kawai aka ce ihi da ba bi alif yi. amma sauran gurare yanzu kamar misali cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yace qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman faman اتبع فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا sai muka ce ku gangaro duniya ba kida dukkan ku ihbitu waw wawul jama'a fa imma ya'tiyannakum minni huda ko kuma wata shari'a ta zo muku daga gare ni faman tabi faman tabi'a hudaya duk mutumin da ya bi shari'a ta فلا خوف عليهم فيما يست... فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون فيما تركوه wato ba za su kasance masu tsoro game da abin da suke fuskanta na gobe kiyama ba kuma ba za su kasance masu bakin ciki game da abin da suka bari a duniya ba a cikin suratul baqara har ila yau Allah madaukakin sarki yana cewa wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin Allah yace sai maka ce dukkan ku da kai annabi Adam alayhi salam da Hawwa da matarsa Hawwa da zuriyarsu da shi shedan din yace iblis din duka ku gangaro baki da zuwa wannan doron kasa ولكم في الأرض مستقر كنا لما ثبت والنبور الكسا ومتاع إلى حين سنكما جندا إلا أيها سوى ونبتنا مسمى أتكلم سورة الأعراف الله سيجي قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين to malaman suka ce eh da tsadan nan ga wannan ne guda biyu eh da su kuma ya shafi annabi adam alaihi salam ya shafi matarsa hawa ya shafi iblis ya shafi ainihin zuriyar sa baki daya Allah ya ce fa imma ya'tiyannakum Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu wani sashin kula ne gaba da wani sashi Allah ne ya faɗi wannan Al-Imam shimkis rahimahullah ta'ala cikin fatwawul bayan ya ce wani sashin kula mai gaba da wani sashi ana nufin zuriyar shi iblis da zurriyarsa da ƴaƴansa da jikokinsa da shekaru da aljanu za su kasance masu gaba da zurriyar da annabi adam alaihi salam da matarsa da zurriyar su baki daya kenan zurriya ba su zurriya kenan suke gaba da juna duk wani wanda yake dan annabi adam alaihi salam yana da yana da ainihin dangantaka har zuwa hawa alaihi salam sunan shi dan adam to yana gaba da duk wani shaitanin duniya duk wani aljanu kuma duk wani shaitani duk wani iblis yana gaba da mutumin da ake kiransa ɗan adam wannan kuma tabbas haka yake Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa afatan takhiduna wa dhurriyyatahu awliya wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badana. shin za ku rike shi shi iblis wa zurriyatahu da ƴaƴansa da jikokinsa awliya majibinta wa hum lakum adu alhalin kuma makiyan ku ne abokan gaban ku ne wato jama'a Allah ya ba mu babu abin da ya koyi ba kamalan nan ya shayi rukiya da yawa lokacin da muke rukiya tare da shi a garin nan so da yawa idan aljani ya shiga cikin mutum idan ka ce mishi ya yasa ka shiga jikinsa sai ce yana son sa malam mutumin da yake son ka zai cutar da kai zaman aljani cikin ɗan adam cuta ne yawancin mata haka ga suna da su da yawa daga cikin mazaje suna da su ba komai ke sa aljani ya shiga cikin ɗan adam ba ba ce kawai don ne amma da ke yi kuma shi yasa Allah ya gama na karara inna shaytana lakum aduwwun fatakhliqu anhu idan kana ruqiya sai kai karo da aljabi sai ce maka ina son shi ne kaza kaza na zo in bashi kariya ne akwai masu cutar da shi daban ni kam ni kam ina bashi kariya ba nan kariya ne ka ce ya fita Allah zai bashi kariya musulmi nawa ne ba su da aljabi kuma suna suna samun kariya daga Allah sai dai kawai jama'a ba a arziki idan ba a addu'a ko ba a saboda haka suna gabar da adam musamman kuma idan mutum yana sako malam ce dan yana samun sauki saukin lamari a kansa sun shi shiga cikin wata me yasa kuka shiga ta bar gashin ta ne abu sun shiga cikin wata me yasa kuka shiga ta yi rufe ciki ne duk abubuwa ne wanda Allah ya haɗa sun shiga cikin wani me yasa kuka shiga yana da saurin bishi idan kai fushi mafin sai su buɗu sai su shiga kuma idan sun shiga maganin su alƙur'ani ne ba su da wani magani fiye da wannan to Allah Allah madaukakin sarki yace ba'dukum li ba'din adu kullu sashin ku na mai kasancewa masu gaba da wani sashi fa in ma ya'tiyannakum minni hudan in ma wata shiriya daga gare ni ta zo muku yadda za ku bar aljanna ku dawo doron ƙasar nan abin da zai dawo da ku aljannan nan daga ba sai da idan kun ci jarraba fa in ma ya ce yannakum ne huda in ma wata shiriya ta zo muku daga gare ni ta saukar muku da taura saukar muku da injila ko saukar muku da zabura ko saukar muku da alqur'ani mai girma ku yarda ku bi dokokin da yake ciki Allah ya ce fa ba a hudaya duk mutumin da ya bi shari'a ta fala ya bari wa la wannan mutumin ba zai faka ba a nan duniya fala yasqa kuma ba zai kasance shaki ba kuma kiyawa ma'ana ba zai wahala ba ba zai shiga wuta ba mana duk mutumin da kaga ya shiga wuta ya ki shari'ar Allah saboda haka wannan gidan duniya da kake ciki gida da na jarrabawa gidan morewa gidan horewa gidan walawa mun da mun banta muna gidan jarrabawa kuma duk mutumin da yake gidan jarrabawa iya kokarin sa yake yi ya ga cewa ya ci jarrabawa mana damar mu yawanci ba mu ma sanin cewa muna gidan jarrabawa mutum sai ya zaci ai wannan gurin zaman dindindin ne kawai ya bore abinsa to Allah ya ce fa man ittaba hudaya duk mutumin da ya bi shari'a ta fala ya zillu wannan mutumin ba zai bata ba wala ya sa kuma ba zai wahala kamar da yace a wasu ayoyi faman faman faman tabi hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzan tambaya anan ita ce ma mutum nawa ne suka dangaro daga sama da annabi adam da matarsa hawa sai wa sai mutum uku kenan ko to wannan maganar da Allah yake yi da waye yake yi cikin su fa in ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wannan maganar da wa ake yi wannan fa zabi aka bayar in ma ga shirya ta zan turo muku zan saukar muku da littafi zan turo muku da manzanni duk mutumin da ya gaskata annabawa da manzanni ya karbi littattafai da suka zo da su yayi aiki da dokokin cikinsu zai koma gidan aljanna da wa ake yi da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce ana yi ne kawai da annabi adam alaihi salam da matarsa hawa banda iblis iblis zai koma aljanna iblis mukallafi iblis yana sallah shi aikin shi kawai fatar da mutane shi ya riga ya hakikance zai shiga wuta saboda haka yana farautar ɗan wuta ne kawai kai ko kai ɗan aljanna ne yana farautar ka amma iya ƙarin bincike na da na yi sai na gano cewa na da annabi adam da matarsa hawa ake yi amma har da ƴaƴa da jikokin iblis har da ƴaƴa da jikokin iblis kam nashi ya kare ba zai shiga aljanna ba amma kuma ƴaƴansa ba annan muka yi bayani cewa ƴaƴan iblis sun kasu kashi biyu akwai kafirai su ne shaidan akwai musulmi su ne mai Allah ya ce wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun كنا طرائق قيلنا وأما القاسطون فكانوا jahannama. hasaba la wancan ayar fa man aslama fa ulaika taharraw rashada sai ce wa amma al-qasituna fa kanu Allah ya ce aljanu da suke bayani mu cikin mu akwai musulmi akwai kuma ja'irai marasa adalci masu karkata ga mabin tauhidi zuwa shirka faman aslama duk wanda ya musulunta daga cikin aljanu fa ulaika wa antan taharraw rashada su da waɗanda suka zaɓi hanya ta farki madaidaici mana mutumin da ya zaɓi ta farki madaidaici zai shiga aljanna ko bai shiga ba Allah ya ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalik a cikin mu akwai mutane salihai akwai kuma wanda ba salihai kenan cikin aljanu akwai salihai salihan aljanu idan suka aikata na fari, za su shiga aljanna ko ba za su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya sai ya zo ni guri wadi nakhla sai ya tsaya yana sallar su bai talatin yayi da hali kware da gaske sai aljanu suka zo suka kewaye shi wasu za su yi surutu wasu aljanu suka ce a ko mana shuru mu ji wannan karatu bai daɗi وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون فلما حضروه قالوا فلما قضي عندما صلى ولوا إلى قومه قومهم دعك إلى أن صلى دكا سكا مسلمين تقول ما يكي صلى الله عليه وسلم سنة برن قولن سيسكا كما سنة دعوة كنا مانا أقوي دعاء من يمانا مي أهل جنوب suna karatu suna karantarwa suna ainihin da'awa suna cigo da aljami ɗan wasu cikin addinin musulunci qalu ya qaumana suke ya ku mutanen inna inna la wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin wannan duka aljanu da wasu ke da bayani sai ka ce don ƴaƴan iblis ne duka ƴan mutane eh kai shedanun ma ma suna musulunta ba mun ce shedanu da aljanu ba to shedanu ƴaƴan iblis din su ma suna musulunta idan shedan ne ya musulunta sai ya koma daga shedan sai ya zama mai sai zama aljanu hadisi ya inganta cikin sahih muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita bayan yana tare da sahabbai kawai sai mutum a kanshi sahabbai suka neme shi sama da kasar su shi lungu lungu suka baza kawo dan su lungu lungu sako sako an shiga ba ga ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin su ya tashi suka ce ai an sake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani suka ce wai afirkin zaka kira zamanin wani suka ce a an kashe manzala sallallahu alaihi wasallam hankalin sai tashi abdullahi bin masud shi ya rawaita wannan hadisi yace can an jima sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan tsarowa da zaru kira sai suka suka ba da shi suka yi suka tarbe shi ya rasulullahi hankalin ya tashi ba sai kina kalle ba sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce atani da'in min al-jinn wani da'iya ne wani mai da'awa ne daga aljanu ya zo same ni ya ce zo in raka shi zuwa wurin yan uwansa aljanu a kira su zuwa ga addinin musulunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau idan wani aljanu zai zo mu haka je yi da'awa sace ni dan buɗi ne ko eh jama'a mu ji tsoron Allah eh, mu ji tsoron Allah ga malam nan aljanu da yawa sun musulunta a nan shi wata, ni na sani malam a gombe mun yi rukiya a gombe da yawa sun musulunta a hannun su kwarai da gaske malam nan bori ne manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce ce na je ne musu wa'azi wannan me yake nunawa kenan cikin aljanu akwai musulmi akwai nagari kuma za su ga aljanna Toyi wai za mu shiga tare da su aljanna kenan ko idan mun shiga aljanna insha Allah ta'ala aljabu su ma za su gudu za mu gansu kuma za mu gansu ba ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ce a gobe kiyama mu za mu gansu amma su ba za su tafi ba Tunda da a nan duniya su suna ganin mu mu ba ma ganin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawda a cikin fatawa yace mu za mu gansu su ba za su gamu ba sai dai bai kawo hadisi ba bai kawo aya yawa bai kawo hadisi ba bai kawo aya ba kuma wannan magana na daɗe gidajen ta gobe kiyama mu za mu gansu su ba za su gamu ba ba hadisi ba aya amma zahirin jimillan ayoyin alkur'ani abinda suke tabbatarwa aljanna fa duk abinda kike so haka ne fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun duk abin da kake so aljanna ke ba nan muka ce ko garin kwaki kika so da filfil za a baka ba to sai aljanna ya ce aljanna ina son gabacin eh aljani sai ce ina son gabatun aljanna zai gani ko zai gani ba fiha ma tashtahihi al-anfus wa tanaddu al-a'yun kuma aljanna babu irin daɗin da mutum yake so wanda babu babu tawaya ne kawai kasancewar ba sa ganin ɗan adam tawaya ce malam ta saboda haka wallahu ta'ala a'lam wannan kokarin karamin almajiri ni ina ganin za mu gansu za su gamu ala sururin mutaqabili kuma akwai dalil akan cewa aljanna za su ga ta ƴaƴan iblis jikokin iblis za su ga ta akwai ayar alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya ce waliman khafa maqama rabbih waliman khafa maqama rabbih saka ce ni fa bi ayi waliman khafa maqama rabbih duk mutumin da yayi tsoron tsayuwa a gaban mahaliccinsa gobe kiyama yana da aljannoni guda biyu wannan maganar da wa ake da kowa da kowa wannan magana da kowa da kowa ake ana yi da mutane ana yi da aljanu saboda Allah madaukakin sarki bai ce ta mutane ne abin da zai tabbatar maka da mutane da aljanu ake yi za a ba su aljanna duk biyu Allah ke fadi ayi fadi ayi ala rabbikuma rabbikuma dannan kuma alif da sunain ko yana koma ga wane ne da wane ne mutum da aljanu ya ma'asharar jin wal ins da mutum da aljan ake ne kenan aljanu suna shiga suna shiga kenan fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa ya ma min minni hudan ko wata shiriya ta zo muku da gare ni ta ba a hudaya duk mutumin da ya bi shari'ata ya bi shari'ata fala yadhillu wala yashqa wannan mutum da zai fata ba a nan duniya kuma ba zai wahala shi bauta ba gobe kiyama ana yi ne da annabi adam alayhi salam da matarsa da ƴaƴansu da jikokinsu ana yi ne da ƴaƴa da jikokin iblis man fahimta ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن ان له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى نعم الله يتي ومن أعرض عن ذكري فيبقى ذلك كذا القرآن بيقول ترغيب النذر an gama tarhib fala yadhillu wala yashqa saura tarhib wa man a'rada an dhikri duk mutumin da ya juya baya ga ambatuna menene ambaton Allah subhanahu wataala shi alqur'ani shi ne sakonsa shiriyarsa duk mutumin da ya juya wa addinin musulunci baya ya kauda kai gaba da alqur'ani mai girma Allah ya ce fa inna lahu lalle shi wannan yana da ma'ishatan banka rayuwa mai kunci banka rayuwa mai kunci malaman na hausa suka ce bank bank Ana masdarun ne wusifa bihi al-mawsuf bank masdar ne aka yi aka sifanta al-ma'isha da wannan bank kuma shi yasa yana karban tafsir yana karban tafsir a irin gajeren larabci namu irin nan a irin ka'ida irin ta nahwu yajibu ala sifa an tutabiq al mawsufa tadhkiran wa ta'lifan ifradan wa tasniyatan wa jam'an an gane ko wannan ita ce ka'idar kenan da aka ce fa inna lahu ma'ishatan in a irin larabcin ku ne ma'isha ta mu'annas ne ko ba mu'annas ne ba akwai ta a ƙarshe to shi da sai ka zo ka ce banka kan ai sifa ce sifa ce Alqur'ani ba gyara to amma idan masdar ne aka yi wasfin mausufi da shi yana ɗaukar tafkiri ta da hadisi shi za aka ce fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwar kunci rayuwa mai hukunci a ina a wannan duniya da muke ciki wannan kuma zai bai wa mutane da yawa mamaki duk mutumin da yawa watsi da alkur'ani mai girma ya yi watsi da musulunci zai samu rayuwa mai kunci a wannan duniya yawancin mutane hankali su ba a karɓa wannan sai ka gabata yana buga maka misali to ga mutanen amerika yawancin turawa ai duk kafirai kuma sun fi mu jin daɗin rayuwar duniya haka ne to wallahi ba haka zanen Allah subhanahu wataala wallahi da har yau mu ba mu san me ake nufi da shi jin daɗi da kuncin rayuwa yanzu yalwar rayuwa mu a gurin mu samu makekin gida dalleliyar mota talleliyar mata wannan sa cewa ah, wani ya haya ko to wallahi tallahi a gurin Allah ba haka a gurin Allah ba haka idan za ko me za ka tara a duniya a ce duk duniya ba kiɗe naka ne in ba ka san musulunci ba kana cikin kunci jama'a yanzu ba ma ganin turawa kullum suke musulunta suna jin daɗi mutum ya musulunta yana kuka saboda daɗin da yake ji a cikin zuciyarsa ibnu taymiya rayuwar da ya rayuwar sa baki da daga prison zuwa prison aure ma bai yi ba aure in ji da su ba daga tarihi sai ba da matawa sai karantarwa sai shiga prison sai fita prison prison da ya shiga babu iyaka amma wallahi yana cewa ka karanta wannan littafin la tahzan na aizul qarni ni ma ina prison aka kawo wannan takarda la tahzan ni karanta a prison yake cewa makiyana sun rasa ya za su ne sun rasa ya za su ne in suka sa ne prison sai da kamar yana cikin aljanna saboda shi jin daɗinsa yana cikin cikinsa da yana cikin prisonsa ne baya wuji ba gida ba ne ba mota ba ne wani fata an gane shi ne yake cewa لو يعلم الملوك ما نحن عليه من النعمة لجالدونا عليه بالسوء عند shugabanni da sarakuna sun san irin daɗi da muke ciki ma'ana mu almajiri da muke karatu muke wahalar nan kaida sun yaƙe mu da kuma to har yau mu musulman mun kasa gane ina ne daɗi ina ne wahala malam da mutumin da bai san Allah ba yana cikin kunci yanzu kai sai ɗanka karatu. ranar ka fita kasuwa ba ruwan ka ba abin dinar ko dare in ka dawo ka kwanta ka yi baccinka saboda ka imani da kaddara khairihi wa sharrihi amma shi arne ina bai saba nan ba malam zai shekara yana shi wani wannan yana cikin kunci ko ba cikin kunci to shi yasa yawancin ayoyin alqur'ani mai girma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ka'idodi na jin daɗin rayuwa hatta jin daɗin rayuwar duniya yake ga yahudawa walau annahum aqamu at-taurata wal-injila wama unzila ilayhi la akalu min fawqihi min fawqihi wa min tahti arjuli Allah za su yi aiki da at-taura da injila yahuda da nasara da sun jira da arzikin ba da an ba su za su ci daga sama su ci daga ƙasa yalwar kenan kai imani da Allah mu kuma sai Allah ya ce mana walau anna ahlal qura amanu wattaqu na alaihim barakatun min as-sama wal inda mutanen alƙarya mutanen Najeriya inda za su yi imani su ji tsoron Allah wallahi dukkan dukkan taskokin arziki na sama za a buɗe na ƙasa za a buɗe mu muna kwanci muna muna zama kan arziki amma ba mu sai ya za su ya za mu ci more ba mu sani ba malam jiya jiya ana hira na ga cikin trip na ga ana hira da shugaban China yake cewa mutanen Najeriya wai NGU muna muku hasada kuna da komai da ake bukata su kuma can ba su da komai da ake bukata amma mun fi su shan wuya mun fi su shan wuya saboda har yanzu ba mu gano bakin sauran ba Allah ya samu gano ka'ida ce Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دم تبن da zai imani da Allah subhanahu zai aikata ayyuka da kwarai sawa'un namiji ne ko mace ne sharadi kawai ya zanto mai imani ne ya yarda da Allah Allah ya za mu jiyar da shi rayuwa mai a nan duniya gobe kiyama kuma wala najziyannahum ahsana ma kanu ya'malu za su samu sakamako mai ce. ana fatan Allah subhanahu wataala ya ta da mu nan za mu kai insha Allah ta'ala a ga mukalar ayar wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma sannan kuma shi wannan wanda yi wasu alqur'ani bin girma ya wasu sharar musulunci bayan ya samu kuncin rayuwa a nan duniya gobe kiyama za mu tattaro su suna makashi. wallahi ba makafi ne kai wannan ayar ce ta ga cewa wai makafi ne kai a gobe kiyama bayan makafi ne ba sa gani kurame ne ba sa magana bebaye ne ba sa magana kurame ne ba sa ki ai wannan ayar ta kawo musu sauki ta musu sauki ta koma karshen isra'i Allah yake wannan hasuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umiyan ɗaya wa bukman biyu wa summan uku ta zai zo gobe kiyama idan shi baya gani baki shi baya magana kunne shi baya ji da za a nan duniya duk bai amfani da su ba gobe kiyama ba zai da su ta saboda kan duk mutumin da ya watsi da shara'ar Allah subhanahu wataala to ba kuma su kenan gobe kiyama zai taho yana makafu baya gani yana zai baya magana yana kurma baya ci wataƙila kan ce ba ai ayoyin alkur'ani da dama sun tabbatar cewa kafiri yana ji yana gani yana magana ko kiyama idan ka je cikin suratul sajda Allah madaukakin sarki yana cewa rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun su wane ne suke magana a wannan ranar kafirai abasarna yanzu muna gani idan mu ya buɗe wa sami'na yanzu muna ji farji'na ko magana da magaci suna yi farji'na da ya damu duniya na amal salihan za mu aikata na kwarai inna muqir lalle mu masu yaki to gashi yanzu an ce ba sa ji ba sa gani ba sa mutane wancan na ce suna ji suna gani suna mutane in kana neman za a kara maka asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana sun fi kowa ji sun fi kowa gani ranar da za su sauro gare mu gobe kiyama shi sa ayoyin alkur'ani mai girma an baka haɗa su ba daga gurare daban-daban ba malam sai ka shiga duhu abu a cikin tafsirinsa al-bahr al-muhit ya har haɗa wayannan ayoyi ce farkon zuwan su gobe kiyama za su zo da makafi bai baye kurabi ba sa ji ba sa gani ba sa magana kamar yadda wannan ayar ta faɗa wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan mawahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira amma kuma ka san gobe kiyama rana gobe kiyama roadblock roadblock a wani mataki ne ba sa gani idan suka zo wani matakin sai Allah subhanahu wataala ya bude musu idan su ya bude musu bakin su ya kuma bude musu kulluwan su yadda za su shi kuma al'imamul alusi a cikin tafsirinsa ya ce za su gani gobe kiyama amma ganin ba zai amfane su za su ji gobe kiyama amma jin ba zai amfane su ba za su yi magana a gobe kiyama amma maganar babu hujja cikin ta وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ban kammala ba a karanta shi abin abubuwa kuma ma ba ko bane eh, malamin ko go kila.